Labari mai dade daga hannun Markus Markus Sura ɗaya Wannan shi ne labari mai dadi game da Yesu almasihu dan Allah. Ta fara kamar yadda aka rubuta a littafin annabi Ishaya cewa, Gashi, na aikar da manzona ya riga ka gaba, wanda zai shirya maka hanya. Murya mai kira a daji tana cewa, Ku shirya wa Ubangiji hanya, ku gyara hanyoyinsa. Yohana mai baftisma ya kuwa baya na a daji yana wa'azi cewa mutane su tuba a yi musu baftisma domin a yafe musu zunubansu. Dukan mutanen yankin Yahudiya da dukan mutanen Urshalima suka yi ta zuwa wurinsa suna faɗi zunubansu suna tuba ya kwaye musu baftisma a kogin yordan Rigar Yohana kuwa an yi ta da gashin rakumi ne, yana kuwa daure da damara ta fata. abincinsa kuwa fari ne da ruwan zuma ya yi wa'azi ya ce wani yana zuwa a bayana wadda ya fi ni girma wadda ban isa ko in sunkuya in kunce igiyar takalmansa ba na yi muku baftisma da ruwa amma shi da ruhu mai tsarki zai yi muku ana nan a cikin kwanakin nan sai yesu ya zo daga nazaret na yankin galili sai Yohana ya yi masa baftisma a kogin Yodan. Da Yesu yana fitowa daga ruwa, sai ya ga sama ya bude, Ruhun Allah yana saukawa a kansa a kamanin kulciya. Sai aka ji wata murya daga sama ta ce, Kai ne dana wanda nake kauna, ina jin daɗinka kwarai. Nan da nan sai Ruhu ya kai shi cikin daji, inda ya zauna har kwana arba'in, shaidan yana gwada shi, Yesu yana tare da namomin daji. amma mala'iku suka yi masa hidima bayan da aka sa yohana a kurkuku yesu ya shiga galili yana shelar labari mai dadi wanda ya fito daga wurin allah yana cewa lokaci ya cika mulkin allah ya yi kusa ku tuba ku gaskanta da labari mai dadi da yesu yana wucewa a gefen tekun galili sai ya ga siman da dan uwansa andarawus suna jefa ragar kamun kifi a teku domin su masu kamun kifi ne sai yesu ya ce musu ku biyo ni zan mayar da ku masu jawo mutane zuwa wurina nan da nan suka bar kayansu na kama kifi suka bi shi da ya je gaba kadan sai ya ga yakub ɗan zabadi da dan uwansa yohana suna cikin jirgin ruwansu suna gyaran ragar kamun kifi nan da nan ya kira su suka kuwa bar babansu zabade cikin jirgin tare da laborin da suka dauka suka bi shi yesu da masu binsa suka shiga kafar nahu da ranar hutu ta mako sai ya shiga majami'a yana koyarwa suka yi ta mamaki yadda yake koyarwa domin ya koya musu kamar mutumin da yake da iko ba kamar malaman koyarwar musa ba ba labari sai ga wani mutum mai kazamin ruhu a cikin majami'arsu yana ihu yana cewa ina ruwanka da mu yesu ba nazaret ko ka zo ne ka hallaka mu na san kowa ne kai kai ne mai tsarkin nan na allah sai yesu ya tsawata wa aljanin ya ce ka yi shiru ka fita daga cikin mutumin nan sai kazamin ruhu ya jijjiga mutumin ya yi ihu ya fita daga cikinsa duk mutane suka yi mamaki har suka yi ta tambayar juna suna cewa kai menene haka tabdi yau ga sabuwar koyarwa wannan mutum yana da iko ya ba ka zaman ruhohi umarni suna koyi masa biyayya nan da nan sai labarinsa ya bazu ko'ina a kewayen yankin galile da fitarsu daga majami'ar sai suka shiga gidansu bitrus da andarawus tare da yakub da yohana mamar matar Bitrus kuwa tana kwance tana fama da zazzabi, da shigar Yesu suka ba shi labarinta, sai ya tafi wurinta, ya kama hannunta ya daga ta, zazzabin kuwa ya barta, har ta tashi ta yi musu hidima. Da yamma, bayan faduwar rana, aka kawo wa Yesu dukan marasa lafiya da masu aljanu, sai dukan mutane garin suka taru a kofar gidan. Ya warkar da mara lafiya da yawa. masu ciwo iri-iri, ya kuma fitar wa mutane aljanu da yawa, bai ko yarda aljanu su yi magana ba, domin sun san shi. Da sassafe, tun da sauran duhu, Yesu ya tashi ya fita, ya tafi wani wuri inda ba kowa, ya yi addu'a a can. Sai Siman da waɗanda suke tare da shi suka je nemansa, da suka same shi suka ce masa, Ai, dukan mutane suna neman ka. Yesu ya amsa ya ce, Mu je garuruwan da suke gaba, in yi wa'azi a can kuma, dalilin zuwa na kenan. Ya zazzaga dukan Galile, yana wa'azi a majami'unsu, yana kuma fitar wa mutane aljanu. Wani mai cutar fatar jiki ya zo wurin Yesu, ya durkusa yana roko yana cewa, Idan ka yarda, kana iya ka tsaftace ni. in zama mara kazamta. Sai tausayi ya kama Yesu, ya mika hannunsa ya taba shi, ya ce masa, Na yarda, na tsabtace ka, ka zama mara kazanta. Nan da nan, sai cutar fatar jikinsa ta bar shi, ya kuwa zama mara kazanta. Sa'an nan Yesu ya sallame shi da gargadi mai ƙarfi cewa, Ka lura fa, kada ka gaya wa kowa, amma ka je ka nuna kanka a wurin firist. ka kuma yi a ɗaya kamar yadda Musa ya ce a yi don tsaftacewa. Ka yi haka domin ka tabbatarwa jama'a cewa ka warke. A maimakon haka, sai mutumin ya fita yana ta baza labarin ko'ina, wannan ya sa Yesu bai iya shiga wani gari a fili ba, sai ya dinga zama a waje a wuraren da ba kowa, duk da haka mutane suka yi ta zuwa wurinsa daga ko'ina.